Tun shekara ta 2003 lokacin shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo aka rattaba hannu ga daftarin dokokin kare haƙoƙin ƙananan yara a ƙasar. To sai dai yau kimanin shekara goma sha takwas jihohi musamman na arewacin ƙasar ba su kammala yan ma ga dokokin ba balle su aiwatar da su a jihohinsu. Wannan a cewar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Edward Kalon bai rasa nasaba da yanayin fahimtar da jama'a ke da ita. Wasu daga cikin ƙalubalen da ke tarnaƙi ga hakan su ne na fahimta, inda jama'a ke alakanta al'ada da addini wajen kula da yara har zuwa girmansu. Suna ganin kamar an cusa musu aƙidun turawa, abinda kan iya sa su hinjire domin suna ganin sun san 'yancinsu. Akan haka ne ma nake taya sakuta murna akan samun nasarar yin aiki tukuru wajen haɗa hankula wuri ɗaya da samun daidaito har aka amince da dokar a jihar. Kafin samar da dokar da jihohi ke yi, ana ta samun matsaloli na cin zarafin ƙananan yara ta nau'o'i daban-daban sai dai wannan dokar da gwamnan sokoto aminu wazir tambol ya sa wa hannu wadda za ta yi aiki a jihar ya ce za ta yi tasiri wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kamar da kuka sani ƙara kare 'yancin yara ne kuma addinin musulunci musamman an san 'yancin yara da kuma muhimmancin ba su tarbiyya ta kwarai da kuma sa su a tsari na samun ilimi na addini da na zamani da tarbiyya mai kyau wannan doka za ta ƙara inganta wannan insha Allah kafin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta yi kwaskwarima da saka hannu ga dokokin wasu jihohi tuni da su a kai wannan matakin to amma gwamnatin ta ce dokokinta su ne mafi inganci a cewar babban lauyan najeriya suleiman usman wanda kuma shine babban lauyan gwamnatin jihar sokoto doka ce da har ta ƙara ɗaya daga cikin haƙoƙin yara da sauran dokokin ba su ma yi magana shi ba har da doka ta kasa ba su yi magana wannan haƙƙi ba na cewa idan aka samu ciki kuma cikin ya tsaya ya tabbata to dole ne a tabbatar da haƙƙin wannan cikin na a shi right to be born ba za a yadda da eh, a yi terminating pregnancy ba sai in dalili na lahiya amma in ba haka ba dole ne a tabbatar da an kare haƙƙin ɗatun yana cikin ciki duba da cewa kafin wannan lokacin akwai ɗaruruwan matsalolin cin zarafin ƙananan yara da aka samu wasu na gaban kotuna ana ta yawon shari'a yanzu samar da wannan daftarin dokar mai yiwa ya sauwaka waɗannan matsalolin a cewar rabi bello gandi na ƙungiyar kare haƙƙoƙin ƙananan yara ta save the child initiative ga dokar da an ka yanzu ta ainihin daidai da zamani kuma za a aiwatar da shi ta gwargwadon yadda aikin da ka aikata akwai hukuncin da an kasa cikin duk wanda an maka hukunci a kan shi. Shekaru goma sha takwas da sa hannu ga daftarin dokokin kare hakokin ƙananan yara a Najeriya. Har yanzu jihohi goma na arewacin Najeriya ba su samar da dokokin a jihohinsu ba balle su soma aiki abin da kan iya nuna cewa har yanzu dai da sauran rina aka ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.